Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Bismillahirrahmanirrahim. rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin tere ya fara watsa shirinsa na safiyar yau laraba kuma tayar amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen mu wanda suka hada da duniyar mu a yau muryoyin masu sauraro rayuwar zamantakewa da kuma shirinmu na karshe wato afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madala masu sauraron su kuma ga ba Adam ya shigo tare da labaran duniya da dumi su. Labaran duniya da farko ga kanunsu. Ƙungiyar Hamas ta mika martaninta a kan batun tsagaita wutar yaƙi. majalisar dokokin kasar senegal ta amince da ɗage manyan zaɓukan kasar zuwa nan gaba jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ya ce iran za ta mayar da martani kan duk wani hari a kanta to yanzu sai a gyara zama domin a ji cikakkun labarin duniyar ƙungiyar mai musulunci ta hamas ta miƙa martaninta akan batun tsakaita wutar yaƙi ƙungiyar gwagwarmayar musuluncin ta hamas ta miƙa wa ƙasashen ƙatar da masar masu shiga tsakani rubutaccen martani a kan batun tsagaita wutar yaƙi da ake yi a jiya talata ne dai ƙungiyar ta hamas ta sanar da mika rubutaccen martanin nata kamar yadda ta bayyana tana mai kara da cewa ta yi hakan ne dai bisa son ganin an kawo ƙarshen yaƙi baki ɗaya hakanan kuma ɗaukewa yankin na gaza takunkumin da aka ba masa. bugu da ƙari sanarwar ƙungiyar ta hamas ta kunshi ganin an yi musayar fursunoni da kuma shigar da kayan agaji da sake gina yankin na gaza a gefe daya firaministan ƙasar qatar muhammad bin abdulrahman alisani ya bayyana cewa matan da hamas ɗin ta bayar ya ƙara baiwa ƙasar ɗin ƙarfin gwiwa akan samun nasara yana mai ƙada cewa a halin yanzu ba za su bayyana dukkanin abubuwan da daftarin yarjejeniyar ya kunsa ba shugaban kungiyar ansarullah ta kasar yaman ya ce idan ba tsagaita wutar yaƙi a gaza ba za su tsananta kai har-hare shugaban kungiyar ansarullah ta kasar yaman sai da abdulmalik badaruddin alhusi wanda ya gabatar da jawabi a jiya talata domin tunawa da zagayowar shekaru 20 da shahadar hussein badaruddin alhusi ya ce an kashe dan uwan nasa ne dai wanda yake kira da farfado da alkur'ani mai girma da aiki da shi a ƙarƙashin zuga da ishara amurka kuma hakanan yaƙe-yaƙen da suka biyo baya a ƙasar da an yi su ne bisa umarnin amurka malik husi ya ƙara da cewa shekaru ashirin sun shuɗe daga shahadar jagora hussein kuma ba wani abu ne ba ya sa aka tsangwame shi da faɗa da manufarsa sai saboda ya yi tsayin daka domin faɗa da hare-haren amurka haramtaccen ƙasar isra'ila da kuma ƙasashen turai akan al'ummar wannan yanki da yake magana akan yakin da ake yi akan al'ummar gaza sai da malik husu ya ce idan ba kawo ƙarshen yakin na gaza ba to za su tsananta kai hare-haren da suke yi akan manufofin haramtacciyar ƙasar isra'ila majalisar dokoki a ƙasar senegal ta amince da ɗage manyan zaɓukan ƙasar zuwa nan gaba majalisar dokokin ƙasar ta senegal ta amince da ɗage manyan zaɓukan da ya kamata a yi su a ranar 25 ga watan na fabrairu zuwa wani lokaci a nan gaba wasu mazauna birnin dakar sun bayyana abin da ya faru da cewa wani salon juyin mulki ne na ruwan sanyi kafar watsa labaru ta africa news ta ambato wani mazaunin birnin dakar adama yana faɗin cewa na kaɗu dare da dubun dubatar mazauna babban birnin ƙasar don ba mu tsammaci maki sel zai iya jinkirta lokacin yin zaɓe ba don haka abin da ya faru jin mulki ne na ruwan sanyi shi kuwa lamin cewa na yanke ƙauna da maki sadin domin shi ne bayyana cewa ya yi wa tsarin mulkin ƙasar garan bawul ta yadda babu wanda zai iya wasa da shi dr muhammad alimu wanda malamin kimiyyar siyasa ne ya bayyana abin da ya faru da cewa yana cin karo da tsarin demokuraɗiyya yanzu yanzu dai ana zaman ɗaɗɗar a ƙasar saboda tsammanin martanin da zai fito daga jam'iyyun hamayya. jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ya ce iran za ta mayar da martani akan duk wani hari a kanta jakadan iran a majalisar ɗinkin duniya ɗin ya yi allah wadai da hare-haren da amurka take kaiwa ƙasashen syria da iraki ya kuma jadda cewa iran za ta mayar da martani kan duk wani hari da za a kai mata jakadan iran na majalisar ɗinkin duniya ɗin amir sa'id irwani ya ce hare-haren da amurka ke kaiwa kan kasashen syria da kuma iraki keta haddin yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya ne da kuma ikon kasashen biyu sannan ya yi tir da hare-haren da amurka da birtaniya suke kaiwa a kan kasar yaman jakadan iran din a majalisar ɗinkin duniya ce iran bata taɓa neman faɗaɗa ko ruruta wutar yakin da ake yi a yanki ba amma idan ta fuskanci barazana ko hari ko kuma wacce gona da iri to babu shakka ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare haƙƙinta ta hanyar mayar da martani mai tsanani kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa da kuma yarjejeniyar majalisar ɗinkin duniya suka shimfiɗa to ƙarshen labarin duniyar kenan. madalla yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zamu fara da shirin nan na duniyarmu a yau. mu a yau.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 yayin da kasashen iran da iraki suka yi allah wadai da matakin na amurka da ni sunusuwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. shugaban kasar amurka joe biden ya sanar da cewa a bisa umarninsa sojojin kasarsa sun kai farmaki kan wasu cibiyoyi a kasashen iraki da siriya a ranar juma'ar da ta gabata a matsayin martani ga harin da aka kai kan sansanin sojin amurka a yankin gabas ta tsakiya yayin da gwamnatin iraki ta yi tir da hare-haren a matsayin cin zarafi ga 'yancin kai na kasashe da aka kai hare-haren cikin kasarsu tana mai gargadin illar da hakan zai janyo a fuskar zaman lafiyar yankin irin wannan matsayi ne da jamhuriyar musulunci ta iran ta bayyana kamar yadda majiyoyin watsa labaran iran suka fitar shugaban amurka joe biden ya yi da'awar cewa dakarun kare juyin juya halin musulunci na iran da dakarun sa kai da suke goya musu bayani suka kaddamar da hare-hare kan sansanonin sojin amurka inda ya kara da cewa sun fara mayar da martani kuma za su ci gaba da mayar da martani a lokutan da suka dace kuma a wuraren da suke ganin ya dace wannan matsayi na amurka yana zuwa ne bayan harin da aka kai kan sansanonin sojinta da ke kasar jordan a ranar lahadin makon da ya gabata wanda ya yi sanadiyar halakar sojojin amurka uku shugaban amurka wanda ya halarci bikin tarbar gawakin sojojin uku a ranar juma'ar da ta gabata ya jaddada cewa ƙasarsa ba ta neman bullar rikici a yankin gabas ta tsakiya ko kuma a ko'ina a duniya amma ya yi furuci da cewa kowa da kowa ya sani tabbas duk wanda zai nemi cutar da amurka to zai fuskanci mayar da martani mai gauni sojojin amurka da suke yankin gabas ta tsakiya dai suna fuskantar karuwar hare-hare da makamai masu linzami da jiragen sama marasa matuƙa ciki a bisa goyon bayan da suke baiwa sojojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila a yakin da suka ƙaddamar kan yankin zirin gaza ma'aikatar tsaron amurka pentagon ta kirga sama da hare-hare da aka kai kan sojojinta a yankin da cewa sun kai 150 tun daga watan oktoban shekarar da ta gabata amma harin da aka kai kan sansanin na kasar jordan shine hari na farko da ya sanadin mutuwar sojojin amurka tun farkon yakin a nata bangaren fadar shugabancin amurka ta white house ta bayyana cewa hare-haren da aka kai a ranar juma'ar da ta gabata sun shafi wasu cibiyoyin amurka uku ne a kasar iraki da guda hudu a kasar siriya tana mai jaddada cewa martanin da amurka ta ɗauka yana matsayin farau ne kuma ba zai tsaya a kansu ba zai ci gaba fadar white house ɗin ta ƙara da cewa amurka ba ta neman rikici da iran ko wani bangare a yankin gabas ta tsakiya amma ba za ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen kare sojojinta fadar ta white house ta bayyana cewa amurka ta sanar da bangaren iraki tun daga farkon waɗannan hare hare da ake kaiwa kan sojojinta amma ba ta tuntuɓi iran ba har bayan harin da aka kai kan sojojin a jordan a nashi bangaren kakakin babban kwamandan rundunar sojin kasar iraki yahaya rasul ya bayyana cewa hare-haren da amurka take kaiwa cin zarafi ne ga kasar iraki da yunkurin rusa kokarin gwamnatin iraki da neman wanzar da zaman lafiya a yankin rasul ya kara da cewa waɗannan hare-hare da amurka ta kai suna matsayin barazana ce ga ƙasar iraki da ma yankin baki ɗaya da zai haifar da mummunan sakamako da ba a so kuma sakamakonsu zai kasance mummuna ga tsaro da kwanciyar hankali ya yi nuni da cewa jiragen saman yakin amurka sun kai hare-hare ne kan wuraren da suke gundumar alka'im da sauran yankunan kan iyakar kasar majiyar tsaron iraki ta watsa rahoton cewa hare-haren na amurka sun yi sanadin kashe sojoji uku da fararen hula biyu tare da jikkatan wasu goma sha biyar na daban sakamakon lugudan bamabamai da suka yi kan hedikwatar rundunar dakarun kare tsaron iraki ta hashidu sha'abi da ke yammacin kasar shafin watsa labaran nbc na amurka ya nakalto daga wani jami'in tsaron iraki cewa an kai hare-hare ne kan wani rumbun makamai da kuma gidaje uku na mambobin kungiyar hezbollah ta iraki da ke gundumar ambar a shiyar yammacin kasar a gefe guda kuma majiyoyin iran sun shaida wa tashar talabijin ta aljazira cewa har-haren da amurka ke kaiwa a fili ne matakan wuce gona da iri ne kan kasashen siriya da iraki da kuma neman rusa matakan zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya kazalika majiyoyin sun tabbatar da cewa babu wani sansani na dakarun kare juyin juya halin musulunci na iran ko kuma na dakarun kudus a yankunan da amurka ta kai hare-haren na bama-bamai kuma da'awar da amurka ta yi kan dakarun kudus na iran a siriya da'awa ce da babu gaskiya cikinta a nashi bangaren kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar iran nasir kan'ani ya yi kakkausar suka kan har da sojojin amurka suka kai kan yankunan kasashen iraki da siriya a cikin wata sanarwa da ya fitar kan'ani ya ɗauki waɗannan hare-hare da aka ambata a matsayin cin zarafi da musguna 'yancin kan iraki da siriya da yin watsi da dokokin ƙasa da ƙasa da kuma keta majalisar ɗinkin duniya yana mai jaddada cewa baya ga cikakken goyon bayan da amurka take baiwa munanan hare-hare da yahudawan sahayoniya suke ƙaddamarwa kan mazauna zirin gaza da yammacin gabar kogin jordan watanni hudu da suka gabata da kuma har-haren sojin da amurka da birtaniya suke kaiwa kan kasar yemen duk waɗannan ke ta hurumin dokokin ƙasa da ƙasa ne da kuma hurumin ƙasashe kuma har-haren da amurka ta kai kan siriya da iraki wani shiri ne na dabarar rashin dabara kuma kuskure ne daga ɓangaren gwamnatin amurka wacce ba za ta samu wani sakamako ba face ta'azzarar tashin hankali da rashin zaman lafiya a yankin kan'ani ya yi la'akari da hare-haren da sojojin amurka suka kai kan kasashen iraki da siriya da kuma yemen da cewa ƙoƙarin cimma manufar yahudawan sahayoniya ne kawai sannan ya ce irin waɗannan hare-hare suna sanya gwamnatin amurka ta ƙara shagaltuwa a yankin fiye da kowane lokaci da kuma ƙara bayyanar laifuffukanta da na yahudawan sahayoniya da suke aikatawa kan falastinawa musamman a zirin gaza kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran ya sake yin gargadi kan hadarin da ke tattare da faɗaɗa girma da tarihin yaƙi da tashe-tashen hankula a yankin ya kuma ce ci gaba da irin waɗannan abubuwa na zama barazana ga zaman lafiya da tsaro a yankin da ma duniya baki ɗaya ya tabbatar da alhakin da ya rataya a wuyar ƙasa da ƙasa da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya na hana kai hare-haren amurka ba tare da izini ba da suka saba wa doka da neman rusa haɗin kai a yankin ya kara da cewa kamar yadda jamhuriyar musulunci ta iran ta sha bayyana cewa tushen tashin hankali da rikicin da ke faruwa a yankin yana komawa ne ga mamayar da gwamnatin yahudawan sahayuniya ta yi ga yankunan falasinawa da kuma ci gaba da gudanar da ayyukan soji da take yi a zirin gaza da kuma kisan gilla kan al'ummar falastinu tare da goyon baya da mara mata baya maras iyaka daga amurka kuma dawo da kwanciyar hankali da tsaro a yankin ba zai yiwu ba sai an mayar da hankali kan magance tushen rikicin yankin domin samar da mafita na adalci a ranar juma'ar da ta gabata sojojin amurka suka kai hare-hare da jiragen saman yaƙi kan wurare da dama a ƙasashen siriya da iraki kuma an ji ƙarar fashe-fashen wasu abubuwa a birnin deir zor na ƙasar siriya kuma hare-haren sun haifar da katsewar wutar lantarki kan birnin na deir zor da albukamel da almayadin da ƙauyukan da suke da kusanci a ƙasar ta siriya a gefe guda kuma kafofin watsa labaran iraki sun ruwaito cewa har-haren da amurka ta kai kan wasu wurare a garuruwan alka'im da akashat da suke kusa da kan iyaka da kasar siriya a gefe guda kuma kafofin watsa labaran iraki sun ruwaito cewa har-haren da amurka suka kai sun kai ne kan wasu wurare a garuruwan ka'im da akashat da suke kusa da kan iyaka da kasar siriya jamhuriyar musulunci ta iran dai ta sha gargaɗin amurka da cewa cigaba da aiwatar da kisan kiyashi da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi a zirin gaza zai haifar da faɗaɗa yaƙi a yankin yayin da amurka ta yi furuci da cewa ba ta neman faɗaɗa rikicin amma tana ci gaba da wadata gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da dubban tonton na makamai da kayan aikin soji domin nuna goyon baya ga abin da ta kira haƙƙin haramtacciyar ƙasar isra'ila na kare kanta masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne zamu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro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 da demokrasiyar senegal kuma wannan dama na san arena tun da dama ya fara kutawa na san sai ya yi haka ya ɗaure 'yan adawa ya ɗora masa laihin da ba su yi ba don saboda yana so ya yi tazarce 'yan ƙasa suka fara cewa ba su yarda ba to yanzu kuma gashi na ya hudo wata hanya kuma su 'yan majalisa har suka ɗaure mai gindi yan majalisa ku ji tsoron Allah al'ummar eh, Senegal suka zaɓe ku ha bai kamata ba yanzu ku zo ku kware masu baya ni abin da nake gani ra'ayina wannan abin ya taso ne daga ECOWAS sai da ya ba su shawara su suka yarda amma zalunci baya ɗaurewa na gode mai magana malam Kabiru daga nan Maradi abdurrahman sunana wanda aka yi sani da abdo kibiya na kira ku daga unguwar kadamari ta birnin da magaran a jamhuriyar nijar ina so a bani dama zan yi wani tsokaci ga ma ga halin ƙasata da take ciki to gaskiya ina mamakin wasu 'yan nijar da saboda da su ake gamuwa a ringa ba nijar matsin lamba don talaka su sha wahala to gaskiya a matsayi na na ɗan ƙasa ina ba su shawara bai kamata ba a matsayinka na musulmi ka ringa matsin lamba akan don wani dan uwanka musulmi ya sha wahala fi sabilillahi kenan shi musulunci ba haka nan ya gada ba a ce musulmi yana so dan uwan shi musulmi ya sha wahala ya kamata a zo a duba a gani fa wannan kasar da kasan mu ce idi yanda dai kasan mu ce kenan ya kamata yan Nijar wallahi ku kama jikin ku Sashen Hausa na VOH suna na haɗabi mai kwamfuta mai yamma local government Kevistan nigeria To a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in tofa albarkacin baki na dangance da abin da ke cimin tuwa ƙwarya. hakikanin gaskiya matakin ci gaba da samun takon tsaka a tsakanin kungiyar ecuador da kuma kasashen ko in ce kasar niger da sauran kasashen da ke da rike da iko na soji to gaskiya abin takaici ne matuka saboda haka ya kamata a ce ita ecowas da kuma niger da sauran kasashen sun sassauto duba da irin yadda wayannan kasashen uwa ɗaya ne uba ɗaya bai kamata a ce wani tsantsani ya shigo ba wanda za a samu sanadiyar haka tura su shigo tsakanin mu inda za su rinka rura wasu hitintunu wayanda ke iya kai da zubar da jini tare da kashe rayuka sunana haɗari mai kwamfuta mai ma daga jihar kebbi a tarayyar najeriya boh gaba dai gaba dai assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu radio musulunci radio iran yau kun ba mu lokaci mu gaida mu to ya zarafin bakin mu to ni dai ecuador da sojojinmu na nijar ubangiji allah sarkin sarauta ka ja na ja to a raba biyu amma in aka ci haka za a yi gaskiya talaka ina ji ga jiki ne abinda na ka roƙo ga yan kwan gyara kun sani in kun bata kuma kun sani. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Radio BOA ta farko dai suna na sani da wa alaska da ke nan cikin garin Zatsun a cikin jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Yau zan yi kira ne ga shugaban kasar eh, Senegal Macky Sall duba da lokaci yi na zaɓe eh, ya kira 'yan ƙasa da cewar an ɗaga lokaci na zaɓe. Eh, to muna kira wani bisa dalili in demokuraɗiyya ce ake yi wa to a fitowa demokuraɗiyya bayani bisa kan wani dalili aka ɗage zaɓe. Kuma ƙungiyar ecowas to sai mu ga kasar senegal ya ne za a wani irin takunkumi ne za a zama ta takunkumin kura ne za a zama ko kuma na na zaki ne za a zama da duba dai inda demokuraɗiyya yake bai ba an ce ba kamar irin kungiyoyi da suke cikin kungiyar ecowas a ce lokaci yayi eh, na zaɓe a ce wai a an dagar da zaɓe. salamu alaikum ina so in bayyana ra'ayina game da wani raɗi-raɗin da na ji cewa wai shugaban ƙasar najeriya ahmed bola tinubu zai gayyato sojojin faransa su zo su ba shi kariya a arewacin najeriya to mu al'ummar najeriya gaskiya yana ba da shawara kar mu yadda da wannan abu saboda zai cutar da mu in ka duba yanayin rashin tsaron da ke fama da shi in ka daga boko haram zuwa yan yaƙi na bindiga na duk sojojin da muke da su a najeriya da jami'an hukumomin tsaron da muke da su a najeriya idan ba su da tsaron da har gwamnatin najeriya ke gani kan to babu wani sojan da assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu murai biyo ya da farko dai suna na sani da awa alaska sasun cikin jihar da magaram muna godiya da dama da kuke ba mu mutuwa albarkacin bakin mu to ni yau zan mika sakon jajena ne ga al'ummar jihar katsina ta fi fara a bisa garkuwa da ake yi da mutane babu kaira babu dalili a ce sai kai kudin fansa kuma ma'aikanta suna ji suna gani ba su ɗaukar wani eh, kwakwaran matakai kuma wanga mutane su ne suka kai kuwan wanga matsayin da ka ka kai to ya kamata a ce wanga mutane ko ta haƙin su wallahi dan ba ko ta haƙin su ba ranar gobe a kiyama akwai hisabi a bisa kanku musamman ma yana kira ga shugabanni wanda su ne talakawa suka zaba su kai wanga yanayi to ya kamata wanga mutane a duba koken su kuma a magance musu domin matsalar tsaro tashi lafiya sashen hausa na us sani dawo alaska kakan cikin jihar da magaram jamhuriyar ne kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryin masu saurare daga nan birnin taron muke zuwa muku ga dai malami na gaba akan faifai. assalamu alaikum shafin hausa na radio jamhuriyar musulunci ta iran suna na usman mai dala bosheri ta da magaram anija nijar yau na shigo na kafa mai albarka bisa kan dama da ake bamu muke hudun batutuwan da suke cinye mana tuwo a ƙwarya da hakan zan yi kira ga hukumomin tarayyar najeriya bisa kan lamarin da yake so ya zame mana ruwan dare ma duniya na satar diyanmu da ƙannunmu wanda ake kai su kudu domin wai hanya ce ta neman kuɗi da wasu gurɓata gari suke amfani da ita ko muna fata da su eh, matan da suke zuwa likita ko kuma suke zuwa gidajen da suke amfani da haka idan su suka aihu a ɗauki ɗiyan nasu a sayar da su sanda cewar ba wai hanya ba ce mai kyau suka ɗauka duba da yaran su su san me za su zama nan gaba ba kuma eh, hukumomin tarayyar najeriya kamata su ɗauki duk wata hanya ta dakile wannan ɗabi'a da take so ta zama ruwan dare ga duniya a arewacin najeriya a magance wannan lamari tun kan ya fantsama zuwa jihohi hama da kasashen mu na afirka allah kare mu allah kare kasashen mu sunana usman mai dala bushari ta da magaram alja a tashi lafiya Assalamu alaikum sashin Hausa na Radio Iran ne muku magana alkasum ne a gadayas jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina so ku bani dama zan bayyana ra'ayina saman wannan ziyarar aiki wanda Antonio Blinken yake a gabas ta tsakiya na ganin cewa abin da yake faruwa a ƙasar Isra'ila da al'ummar Falasɗinu an samu an tsaye da wuta a samu a tattauna to ni gaskiya a gani na wannan ziyara ta antonio blinken in an ce ruwa ne suka kare ma 'yan kada mu mun tabbatar da cewa inda mutacce ƙasar isra'ila tana samun nasara a abin da take a cikin gaza da ita da yan da ba su fara zancen a zo a tattauna ba kuma muna kira da kasashe eh, na musulmi da mama wanda ba ma musulmi ba wannan mataki da afirka ta kudu ta doka na ganin cewa da ya ci a ce duk wata ƙasa da adda ko jakadan ƙasa eh, isra'ila ya ci a ce a kore shi wannan gaskiya ne saboda idan aka diba ba yau ba majalisar ɗinkin duniya ta yi kudiri wanda ya sha ta ƙasar isra'ila da ƙasar falasɗinu amma duniya ta iya rada wannan sha ta ƙasa da aka yi kowa ya rada cewa al'ummar falastin ƙasa ce ƙasar falastin ƙasa ce amma ka gani kash hayo abin ya kiwa to haka nan muke kira da 'yan gwagwarmaya bangaren liban bangaren 'yan husi bangaren duka inda 'yan gwagwarmaya suke su ci gaba da maraya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci Iran. Ina muku fatan alkhairi. Alkhairin da ke cikin wannan safiya Allah shi haɗa mu da shi sharan da ke cikin sa Allah subhanahu ya tsare mu da tsarewa. Sunana Ibrahim Shushana wanda yake garin Kasage jamhuriyar Nijar jihar Maradi. Kasa barka ina muku fatan alkhairi da kai da abokan aikin kan gidan wannan rado mai tarin albarka. Haka take yau mauri na zai dangance tsakanin kasa ta jamhuriyar Nijar da matsalolin da ke abukawa a tsakanin ECOWAS da jamhuriyar Nijar shine za mu yi tuni da 'yan uwa musulmi dama ita ecowas da kuka gani cewa karfinta dama tana yin shi ne dangance da kasar nijar bari ga inda aka daga zaɓe to mu gani wannan kasar mine ne za a ce mata ko kuma ya ne za a sata ciki kenan dama muke kira ga 'yan kasar nijar da na cikin gida da wanda suka yi ta kasashen waje suna kulla ma nijar makirci dangance da lamuran da ke suke abu a cikin nijar to mu san da cewa tabbas 'yan kasar nan komi ta daɗe komi ta raya za su dawo cikin gida assalamu alaikum sashen hausa Hausa BOH kai tsaye kuna tare da Muhammadu Lawal Luwayye garin matsin kai jihar magaran jamhuriyar Nijar alhamdulillahi muna gode muku yau ina so a bani dama in kai ra'ayina ko in yi ra'ayi na bisa wani kokari da muke so jagorori namu masu albarka irin wannan dama da Allah ya basu suke da lokaci wanda muna so a ce sun kawo wasu sauye-sauye wanda za su kawo wa kasar Nijar eh, ci gaba in kuka yi la'akari da jiha takwas Legas da muke da ita ya kamata a ce an samu an ƙara mana wasu jihohin ko da kaɗan ne musamman aka yi la'akari da bunƙasar da wasu yankuna suka yi e, bisa wasu garuruwa za ku ga sun bunƙasa kuma ko meri babu in aka yi misali da ni kaina akwai ɓaure mai fashe wanda gari ne ya kamata a ce an samu an yi ko meri ce idan da hali ire-iren waɗannan gariruwa ya kamata a ce an kawo musu wannan sauye-sauyen wannan shine ra'ayi na BOH ku tashi lafiya. sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran mai magana Kabiru Sule Usman daga nan bakin kasuwar Taransa da magaram Jamhuriyar niger mai yada labarai na kungiya ta masu kira da sauraron radio ta Afirka. To lokacin da zan yi a yau dangance da zanga zanga da take faruwa a ƙasar Senegal sakamakon ɗage zaɓe da Macky Sall yayi wato shugaban ƙasar Senegal duk da cewa lokacin zaɓe ya karato amma ya kama ya karantse akan demokrasi don saboda wannan shine ake ce ma karen tsaye a demokrasiya wanda ECOWAS take ta kun bakin ganin cewa an kafa demokrasiya amma abin takaici gashi an waye gari mai doka hana barci kuma ya bige da gyangyaɗe wato mamba daya na cikin ECOWAS ya tashi ya ma demokrasiya karen tsaye to a haka dai muke da ido mu gani wani irin hukunci ECOWAS za ta mamaki san Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyan Tahiran mai muku magana alkasun Baba a har daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka na ji daɗi kwarai bisa ga matakin da minista ta harkokin waje ta Afirka ta kudu da ta yi bisa ga sauran ƙasashe su ɗauki mataki na janye ma jakadunsu ga haramtacciyar ƙasar Isra'ila wannan kuduri da afirka ta kudu ta doka mun ji daɗin shi kwarai kuma muna kira ga al'umma da ƙasashe na duniya ma waɗanda suke alaƙa da isra'ila da waɗanda ke ba su tallahi su ɗauki wannan shawara ta ƙasar afirka ta kudu ta yanke alaƙa da wasu makamai da suke ba isra'ila wannan mataki ya yi daidai muna musu godiya kuma muna kira ga al'ummar duniya gaba ɗaya ma ta yi tur da allah wadda da wannan haramtattar ƙasar isra'ila ubangiji allah ya karya lagonsu da su da masu goya musu baya duka mai muku magana alkasu Ibrahim Baba Ahar daga jihar Agadas a jamhuriyar Nijar shugaban kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka salamu alaikum. To marilla da kuma wannan ne muka kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin waɗanda aka ji su Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. madala yanzu kuma sai shirin rayuwar zamantakewa rayuwar zamantakewa بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani shiri na ainihin zamantakewarmu. Wannan shiri na zamantakewar mu kamar yadda muka sani ƙoƙari yake bujiro da abubuwa manayarta da za su kyautar zamantakewa tsakanin al'ummomi a ko'ina suke a wannan duniya da muke ciki. mun zo ne fa jarabawa wani abu mai muhimmanci jarabawar da muka zo yi a wannan duniya da muke ciki babban al'amari ne ya kamata mutum ya sani akwai waɗanda za su ci wannan jarabawa akwai waɗanda ba za su ci ba akwai waɗanda za su tsallake cikin yarda Allah subhanahu ta'ala da kuma wani abu da suka yi na zaben hanya managarciya da kansu sai kuma Allah ya taimaka musu akwai waɗanda kuma Allah ya ba su fursa ya ba su damammaki da yawa akan su kama tafarki managarci su yi abin da ya dace to amma sun tsaya suna fagamniya sun tsaya suna wasanni sai kasance har suka koma zuwa ga Allah ba su kasance cikin waɗanda suka ci jarba wannan da muka zo yi ba to a kowane lokaci duk abin da muka gani yana da sababi waɗanda ba su ci jarba nan ba sabuban suna da yawa waɗanda suka jarabawa su ma abubuwan suna da yawa duk abin da muka zo yi a wannan duniya na jarabawa ɗin akwai kuma abubuwan da za su taimaka mana mu ci jarabawa ɗin waɗannan abubuwa ɗin su ne sabubba ɗin akwai kuma abubuwan da za su sanya mu mu yi baya mu kasance jarabawa nan ba a ci ta ba me yasa ba a ci jarabawa ba saboda waɗansu sabubba su ma waɗanda suke janye mutum wannan sabubban dan adam fa a kowane lokaci ya kamata ya san cewa a cikin yaƙi yake wanda ake ci masa jihadin nafs yaƙi da zuciya wanda yaƙi ya fi yaƙi da takobi mafi girman al'amari idan mutum ya duba an an yi zancen zakka an an yi zancen ibadu misali abin da ya shafi azumi abin da ya shafi sallah abin da ya shafi duk irin waɗannan abubuwa na ibada za ka ga cewa mutum zai iya aiwatarwa ana ma yi ana aiwatarwa to amma idan aka zo ɗaya ɓangaren ɓangaren mu'amala to fanan fa ba ƙaramar matsala ake samu ba jarabawa ce mafi girma wadda masu dama ba sa cin jarabawa na ta ɓangaren mu'amala abu mafi girman da ya sa kuwa sababi mafi girma da ya sa mutane ba sa cin wannan jarabawa ta ɓangaren mu'amala ba komai ba ne illa algurur da mutum yake samun kansa a ciki gurur din nan ba wani abu ba ne illa rudu da mutum yake sa kansa a ciki da kansa da hannunsa ya shiga cikin wani rudu sai kuma shaɗan ya baje komarsa sai shi wannan wanda yake cikin rudun sai zai fada cikin komar shaidan din ya tafi kenan wal iyazu billah sai dai kuma a lokacin da yewa kansa fada ya kuma ga cewa ya kamata ya dawo kan hanya ya kuma nemi taimakon Allah subhanahu ta'ala to ubangiji yana son masu koma zuwa gare shi inna Allah yuhibbu tawwabin Allah yana son masu koma zuwa gare shi to mafi girman al'amari daga cikin sabubba a bangaren mu'amala da yake sa mutum ya kasa jin jaraba wannan su ne yanayin da kake zamantakewarka da sauran al'umma wani mu'amala mai cici mu'amala zamantakewar mu da sauran al'umma waɗansu za ka cewa sun samu wannan nasara ɗin ta iya zamantakewa da al'umma mu'amala su da al'umma mai kyau ce zamantakewar su managarciya ce da ka kalle su yadda suke rayuwa da al'umma za ka ga cewa Allah san barka to irin wannan ba komai ne yake gadar da shi ba illa kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u a kowane lokaci mutum idan ya zama ya yi kwalliya da su to waɗannan kyawawan ɗabi'un ne suke haskaka masa suke nuna masa ta tafarki managarci yakan samu wannan wato kamar wani abu na hamasa na taso da umajinsa a cikin zuciyarsa akan cewa ya yi abin da Allah subhanahu ta'ala yake so ko da ko zuciyar ba ta so wato ya fada cikin jihadin nafs din zuciyarsa tana cewa kar ka yi kaza kamar yadda muka yi a shirinmu na baya zancen sallama din nan wani lokacin za ka zo ka tarar da mutane a zazzaune sai wani girman kai ya shigo maka shine rudu mutum ya sa kansa a cikin rudu a kai na musu sallama ne ko in shige su ne ne kai karka musu sallama wata zuciya tana cewa da kai karka musu sallama wata zuciya tana cewa a'a kai musu mana wata zuciya tana to kaga kai a cikin jihadi kake sai ka ga wace a cikin wayannan zuciyan zaka bi mai maka umarni da ka yi abu na alheri take cewa ka yi waɗannan mutane sallama ita za ka bi wannan zuciyar ko kuma wacce take cewa kada ka yi musu sallama ka kyale su ka rabu da su sai ta ɗora maka girman kai ta sanya maka rudu wacce ce daga cikin waɗannan zuciyar za ka bi saboda haka 'yan uwa in mun yi zancen mana duniya cikin jarabawa jarabawa wannan fa da yawa kuma mafi yawa mutum zai iya cin jarabawa ta bangaren ibada kullum za gan shi a sallah za gan shi a sahun gaba ma a cikin masallaci yake sallolinsa cikin jam'i masha Allah kullum azumin nan sai ka gan shi litinin da alhamis nan za ga yana yin azumi balle kuma in an shigo rajab sha'aban har zuwa ramadan akwai wanda suke daukan azumin waɗannan watanni guda uku gaba ɗaya ma to haka kuma idan an shigo bangaren zakka ne in an mutum yana da dukiya za ga yana fitarwa sadaka ce yana bayarwa abubuwa irin waɗannan to amma in ka zo kuma ka kalle shi ta bangaren mu'amala zamantakewarsa da makotansa zamantakewarsa da abokan sana'arsa zamantakewarsa da sauran jama'a sai ka ga ko kare ba to wannan kuma mutum ba karamar wato hidima yake wa shaidan ba domin yana rusa kansa da kansa ne shi kuma shaidan haka yake so ka rusa kanka da kanka sannan ka zama abokinsa sannan ranar kiyama Allah ya tashe ku tare shi shaidan a kowane lokaci haka yake so shi yasa Allah yake tsawatar da mu inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa Allah yake nuna mana cewa lallai ku sani ku ababen halitta ku 'yan adam cewa shaidan fa dangane da ku maƙiyi ne maƙiyinku ne to saboda haka kuma ku riƙe shi maƙiyi to kaga duk mutumin da bai kyautata mu'amala ba zamantakewarsa da sauran al'umma ta zama zero ga shi dai ibada masha Allah amma ta ɓangaren mu'amala sai ka ce to wannan ba ainihin mu'amala ya ɗauko irin ta annabawan Allah musamman koyarwa ta rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba to kaga akwai sauran matsala akwai matsaloli ma za a ce shi kansa rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mun san cewa a cikin tarihin musulunci waɗanda suka yi imani da shi mafi yawansu ba wai sun kalle shi ne san gan shi mai yawan azumi mai yawan sallah mai yawan wasu abubuwa na ibadoji sai suka ce kai bari mu zo mu imani da shi ba ba haka ba ne mafi girman dalilin da ya sa al'umma waɗannan na farko-farko da suka zo suka imani da manzon Allah suka bi addinin da ya zo da shi ba komai ba da illa mu'amala zamantakewarsa ya kyautata da su Allah ta'ala ya faɗa walau kunta fazzan ghalizal qalb lam min haulik Allah yake cewa ya kai Muhammadu manzonmu da muka aiko ka zuwa ga al'umma har kaga sun yi imani da kai to da ka zama wani ne mai taurin al'amura na mu'amala fazzan galizal kalbi zuciyanka ta zama mai kauri mai tauri ba ka tausasawa waɗanda ke tare da kai ba ka kyautata ɗabi'u tare da su ba ka kyautata zamantakewarka tare da su da ka zama fazzan galizal kalbi to me zai faru sai allah ya ce lamfaddo min haulika da duk sun guje sun barka to ashe mu'amala ita ce hakika kyakkyawan mu'amala ta zamantakewa zamantakewa mai kyau managarciya ita ce take sa mutane su kusanci mutum amma an ka zama kai kullum a busan kamtarira kana cikin wani yanayi ka kyaru wancan ka yi takaburanci ga wancan ka nuna ɗagawa wancan kuma sannan ka ce mutane su yi mu zamantakewa mai kyau da kai kai ba kai musu zamantakewa ba mai kyau rasulullah sallallahu alaihi wasallama ina cewa inna ma bu'ithtu li utammima makarimul akhlaq lalle ni dinna an tayar da ni ne domin na cika kyawawan dabi'u manya-manyan ta'adu to kaga kenan ta'adu sune suke sawo mutum ya zama mai zamantakewa managarciya da sauran al'umma idan kuma babu su to sai ga zamantakewarsa ta shiga cikin wani wadi wannan ba komai ba ne illa wani abu wanda ya kamata a kowane lokaci mu dinga tunawa kawo kamu cewa zamantakewa managarciya mai kyau da sauran al'umma to irin wannan zamantakewar ce za ta ba mu kwanciyar hankali a nan duniya da kuma kwanciyar hankali a ranar kiyama saboda lokaci za mu tsaya a nan sai a shirinmu na gaba insha Allah wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin masu sauraron yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin afirka a yau shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta afirka to a yau shirin namu zai dubi ne akan bikin sauka alkur'ani na shekara-shekara wanda ake kira da walima da aka saba yi a makarantar ahbab talamis da ke unguwar rijiyar lemo a cikin birnin kano da ke arewacin najeriya hakan zai ba mu damar buɗe silsilar shirye-shirye da za mu kawo muku a cikin shiri biyu ko uku a nan gaba dangane da wannan makaranta wacce ta zama gagaraba don a fagen koyar da alkur'ani mai girma da sauran ilimomi na addini a jihar kano da mafaɗin najeriya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda bangare na farko na wannan shirin zai gudana. a ranar asabar uku ga watan fabrairu aka yi bikin sauka alkur'ani mai girma na ɗaliban makarantar madrasatul ahbab wa talamid wacce a baya aka fi sani da nurul islam ko kuma makarantar ɗaiba a takaice ɗaiba dai wani yanki ne mai matuƙar muhimmanci na unguwar rijiyar lemo da ke karamar hukumar dala a birnin kano wannan biki na sauka ana yin sani a kowace shekara da hakan yake sa manyan baƙi na gwamnati da masarautar kano da manyan jami'ai da ɗaiɗaikun mutane kan halatta domin taya waɗanda suka yi saukar murna da kuma jinjina wa namijin ƙoƙarin da waɗanda suka assasa wannan makaranta suke yi kalmar saukar alƙur'ani mai girma ita ce tafi zama ruwan dare wacce aka fi amfani da ita a hausance amma ƙarƙashin wannan makaranta ana kiran wannan irin biki da sunan walima. to ko ne dalilin da ya sa ake kiran bikin sauka alkur'ani mai girma a ƙarƙashin makaranta a habab da sunan walima wannan tambayar ce shugaban makarantar malam naziru saminu ɗaiba ya amsa mana kamar haka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدر العظيم kowane mutane suna da yaran su to mu a yarenmu na makarantar nurul islam a wancan lokaci wanda a shekaru sama da arba'in kuma zuwa yanzu ta koma madinatul ahbab in an ce walima muna nufin bikin saukar alkur'ani da makarantu suke yi na islamiyya saboda haka tun da tun farko magabata a haka suka kira abin kuma musamman a wancan lokacin in an zo an yi wannan bikin sauka din an tashi tunda mutane ne suke zuwa daga garuruwa daban-daban to nan take za a tafi gidan shoda almajiri har zuwa waɗanda suka biyo shi baya halifofi kamar sheik malam haruna rashid kamar sheik malam fadalu sheik muhammad almajiri da shi ma na yanzu wanda yake halifancin su sheik tijjani sheik muhammad almajiri in an tashi da sauka taron sauka alkur'ani saboda mutane da suke zuwa daga garuruwa za a koma gidan shehi a zauna waɗannan baki da suka zo a zauna a ci abinci a fito da abinci da abin sha da ɗan abin da aka yanka a fito da nama a yi liyafa ko kuma a yi walima to shi yasa to sai wannan abin sai tasiri ake kiranta da sunan walima to bayan da muka ji dalilin baiwa wannan biki da suna walima mun tambaye shi ya aka gudanar da walimar ta bana ga ta bakinsa kamar yadda ka tambaya wannan shekarar gaskiya alhamdulillah muna gode wa allah taro duk wanda ya zo wajen zaka ji abubuwan da suke ta faɗa cewar taro ya yi kabuli taro ya yi kyau kai an daɗe ma ba a yi taron walima irin wannan ba gaskiyar magana a takaicen takaicewa bana taro ya yi kyau sosai kama daga yadda aka shirya wurin da yadda abubuwa suka gudana kasan da yawa akan yin taro kaga a samu matsaloli haka nan da can to amma dai gaskiya wannan karan ba za mu iya cewa ga matsalar da aka samu ba Allah ya taimake mu an yi taro lafiya kuma an tashi lafiya a duk lokacin da ake yin bikin walima a wannan makaranta mai tsohon tarihi da ya haura rabin karni da akwai nau'o'i na ɗalibai da ake yi wa bikin walima guda biyu na farkonsu su ne waɗanda suka yi saukar da ake kira ta zuƙu wacce take ba su damar su iya karanta kowace sura da kowace aya ta alkur'ani mai girma cikin sauƙi saboda sun dandake shi na biyunsu kuwa su ne ɗaliban da suke haddace alkur'ani mai girma cikakken hadda malam naziru saminu ɗaiba ya fara da yi mana bayani akan nau'i na farko na masu sauka alkur'ani da yadda ake yin shi an ce sauka kawai aka yi shiru saukar zuku ake nufi shi tsarin saukar zuku a wannan makaranta bayan jaraba yaro an tantance shi an tabbatar an jaraba shi an ga ya san kalmomi na alkur'ani zai iya ganewa da sali sama da sali ƙasa rufa a yamala da sauran abubuwa da suka kama da wannan za a ɗauke shi a sa ajin sauka an sa ajin sauka malami zai fara biya mai karatu da kaɗan kaɗan ana yi karatun yana ƙara yawa tun kama daga samuni ɗaya har a kai lokacin da za a iya biya mai nusuf a rana shi wannan ba haddace shi ake yi ba biya wa yaro ake yi abinda yake muhimmi shine in an biya mai ya iya biyawa ba haddacewa ake bukata ya yi ba sannan kuma za a ɗauko mai daga nasi. Ah, akwai wasu zuzuka don da dama tun yana ɗan ƙarami za a fara biyo mai su a ce misali a aji ɗaya zai haddace izu biyu a aji biyu zai haddace kamar izu uku ko hudu ma kaga in ka hada an ya haddace izu hudu a nan ya haddace biyu a can kaga yana da izu shida so sai a aji uku ko aji hudu a nan ne ake yin sauka ya danganta to za a biya wa yaro wannan hizib goma na nasi da suratul zuwa kuma ana bukatar kafin ya kammala sauka shi ya haddace su sannan ga waccan shi kuma an biya wancan karatun daga bukara zuwa nasu bayan an kammala to za a yi jarabawa yaro a tabbatar yana iya ɗauka alkur'ani ya biya to wannan shi ake cewa ya yi saukar zuku to dangane da yadda ake yin hadda alkur'ani mai girma a wannan makaranta malam naziru saminu taiba ya yi mana bayani kamar haka shi ko hadda alkur'ani ta saba da wannan bayan yaro ya yi wannan saukar wani za ka samu yana wajen mutum yana ɗan karami wani kuma za ka samu kawo shi za'i da girmansa a ce ya zo ya yi tafis neman ajin neman hadda alkur'ani domin da yawa ma wasu za ka ga sai sun gama sakandare ta boko za a ɗauko su daga garuruwan su a kawo su wani ya gama diploma kai akwai wanda na iya rikewa ta shekara wani yaro da ya zo shi ya gama digiri ma sannan ya zo ya ji labarin makarantar ana hada alkur'ani kuma ya zo ya zauna ya haddace alkur'ani din normally ana hada alkur'ani a tsarinmu na makaranta shekara uku ne shekara hudu inda yaro ya san baki sosai yana iya karanta alkur'ani yana gani yana iya karantawa to a shekara uku zuwa hudu zai iya haddace alkur'ani to kowace manhaja ce ake amfani da ita wajen ganin yara sun yi har da mai nagarta to saboda lokacin shirin mu kurare ne za a biyo mu bashin jin amsar wannan tambaya daga shugaban makarantar a fitowa ta gaba da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara ya zuwa yanzu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 masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga cikin da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin du'an da kuka ji muryoyin su tayar amin yake cewa mu yi ni lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh